Laifukan da aka fi yawan aikatawa su ne sata, harkar miyagun ƙwayoyi, bugu da jiyar da rauni da gangan, sannan da fyaɗe. Misali akwai miriya da ta nutu da ba su da gidajen kaso, kenan dukkan masu laifukan su manya da ƙananan yara ana kai su ne a gidan kasan zandar, akasari waɗanda suka aikata fyaɗe ko bugu da fitar da rayuwa, domin ana yin faɗa sosai a ƙauye, kenan mafi yawa bugu ne da fitar da rayuwa. A bugi mutum ba tare da niyyar fidda masa rayuwa ba, amma sai ajali ya cika. Nan zandar musamman laifukan sata ne, sana'ar miyagun ƙwayoyi da kuma faɗa. Daga mizanin shekaru nawa ne karamin yaro ake iya tsare shi a gidan kaso? Babu shekarun da ke hana a tsare yaro. Abu mafi muhimmanci shine a tabbatar da wakilci misali dangane da laifukan da ba za su yi muni ba. Kuma yaro na tare da rakiyar ɗaya daga cikin iyayensa ko kuma ubangidansa. alkalin yara zai kesta cewa tsarewa ta musamman ce har ma ga babba to ya waje ba ta fi zama ta musamman ga karamin yaro matuƙar akwai mutum da aka amince a mika masa yaro. Kina alkalin yara yara ba zai rike waɗannan yara ba waɗanda kuma sukan sake aikata laifi kuma abin takaici yara ne da ba su ƙarƙashin kulawar kowa waɗanda iyayensu suka yi murabus daga ba su tarbiyya kuma akasari sukan koma a miyagun wurare da zama kamar kewayen babbar tashar motoci ta zandar da kewayen babbar kasuwa. gar principal de zandar les grand Ko yanayin ya kai ga bugun ƙararrawa? Bai kasance sosai ba domin kaɗan ne yake faɗawa cikin wannan matsala kuma idan kuka ƙaddamar da bincike za ku tarar da cewa wasu mutane da suka mallaki hankalin kansu ne ke amfani da su amma idan ana maganar matasa baki daya abin damuwa ne domin mafi yawan mutanen da ke tsare yan shekaru 18 zuwa 19 kawai saboda harkar kwaya wani bangare ne mai muhimmanci na al'umma kuma abin damuwa ne saboda wani bin yan makaranta ne ke shiga sha ko sayar da miyagun kwayoyi mai doka ta yi tanadi ga kananan yaran doka ta ce sai an tabbatar da cewa wannan karamin yaro yana sane da abin da ya aikata idan aka gano hakan doka ta ce za a yanke masa rabin hukuncin da ya kamata a yanke masa idan babba ne anan ma ana iya yi masa sassauci kasan talala dokar shari'ar yara mai lamba saba'in da biyu ta shekarar sha hudu ta tanadi wasu matakai maimakon ɗauri misali kotu na iya dakatar da yanke masa hukunci na tsawon shekara ɗaya idan a ƙarshen wannan shekara aka gano cewa yaro ya samu kyawawan ɗabi'u kuma ya koma cikin al'umma ana iya fasa aiwatar da hukunci a kansa. On peut même le dispenser de l'exécution de la peine.